maganan annabi yaquba da kai kuwa malamai suna cewa shar'u man qablana laysa shar'u lana illa bi dalilin shar'an wanda suka gabace mu ba za ta zama shar'an ba sai da dalilin da zai sa ta zama mutuwa shar'an mu ayar da ka kawo dazu Allah ya faɗa farko ya ce inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum limi sajidi sannan waccan da Allah ya ce wa dakhala abuwaihi alami alal arshi fa karru lahu mi sujada dan da babanka zai faɗi ma sujada kaga ba zai ma kaga ba za ka ɗauko waccan ayan kai mana mai ba iltizami yi ita domin shar'u man qabl na laysa shar'u lana illa bi dalilin ina zuwa yanzu wannan ai na faɗa maka tsaya ka ji yanzu na riga na gama magana kai ka gane ni na tabbatar koma yaya ne a zai karanta ni na tabbatar koma yaya ne mustawan karatunka bai kai ba kai ka ce za mu zauna mai munazara da kai kuma kaga yanzu in muka bude wannan kofar kaga watakila za mu yi ta dan gamsuwa na san ba dole bane ka gamsu amma tunda an mun tambaya dole ne kuma in bada in bada amsa kana ji saboda haka yanzu sai dai ka sa lokaci ka nemo malamin ka in kana so a zauna ne a fede bili a'a sai dai nemo wa malamin shi in yana da malamin yi mushkilar shi ne mm. idan ni ka ka kasar da ni mm. to sai in kira na to yanzu in in ku haka ne to ka sa rana a zo ai muqabala shike ne yanzu ne ka fara jiko to ka sa rana ka zo bari ka ji ɗaya ka ji ɗaya ka ji ka ga wannan abin da na faɗa ɗaya ka ji ɗaya ka ji ka ga wannan abin da na faɗa ɗaya ka ji ba tambaya ka zo yi ba ka yadda ai ɗazun na ce maka idan ka da wannan malami ne kai ka zo a matsayin ɗalibi to shi yake da ka'ida da doka ba kai ba shi yasa sanda Musa ya ji a matsayin ɗalibi kaga tambaya hal attabi'uka alama ina zuwa daya ka ji yawa ai kaga ya ce mai fa in taba'atani fala tasalni an shay'in hatta udisa laka minhu me saboda haka inda ka zo a matsayin ɗalibi ne karma kaka kara tambaya sai na baka amsa tukunna shine wa eh shikenan na biyu da haka ji na ba da amsa akan wannan abin da ya shafi Saidina hamza malam dai ya nuna mana cewa ba dole bane sai annabi yayi abu zai zama addini mu kuma a wajen mu dole in dai abu wannan ibada ne sai an karbo daga wa daga manzon Allah tambaya ta biyu sai akan anan menene ibada na eh ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ya shi nan ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu kasuwanci ibada eh? kasuwanci mu'amala ne amma ibada za ta iya shiga ciki abinci mubaha ne ne amma ibada za ta iya shiga ciki mubaha ne amma ibada za ta iya shiga ciki wani bangaren tambaya ba kai mun yanzu ka shiga wani babi na me to bari a baka amsar rubuce mhm. eh al'ibada bari ka je kaka bata min lokaci mm-hmm. akwai al'abidu ismu fa'il wanda ake bautawa akwai al-ma'bud ismu maf'ul wanda ake bautawa mm-hmm. akwai al'ibada ita ce ka tambaya mahiya na ce maka ismun jami'in li kulli mahibullahu mi wayar dawo sannan akwai kuma kaifiyatul ibada yadda ake yin wa ibada mu duk ibada da zamu yi a duniya tana da amsa guda biyu liman kaifa dan wa zaka yi kuma yaya zaka yi ibadan shikenan idan mun ɗauka wancan abun ibada ne addini ne to dole ta ga yanzu hawa mota ba ibaha ba ne da ina zuwa daya ka ji ta ga yanzu na akwai abun da asalin shi ba ibada ba ne amma ibada ta kan shiga ciki ka gane ba jaya ni ba jaya nake ba in ka gane a yanzu da to ai baka bari ma yanzu ba yanzu yanzu ba ka amsa ba ka shigo da maganar ibaha ka sa mu a sa rana a yanzu da haka shi ta biyu eh, tambaya ta uku na daya maganar hamza na biyu shi maganar abin da ya shafi shugabanci da ya kalifanci da ya yi akan wancan wancan cewa inni ja'iluka inni ja'iluka wa iz qala wa iz qul inni ja'ilun fil ardi khalifa da kuma wancan ya dawo dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa hukum bainan nasi bil haqq al'amarin shugabanci kuma na annabi Musa annabi wa Musa ka gane da annabi Musa da annabi Haruna duk ittifaqi na malamai annabi Haruna ya riga annabi Musa ya riga annabi Musa Musa rasuwa na'am na'am ka gane yawa to ai kuma dan an saka shugaba annabi yana da rai ka gane wayanda annabi ya sa shugabanci irin su Abdullahi bin Umma Kutum da wane da wane kuma ba su zama shugabanni bayan wa ba bayan annabi wannan ba zai zama nassi akan wata ina zuwa ka fahimce ni tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji zai zama halifan mutum eh? idan ka mutu ya zo ya zauna ka. wannan eh amma mu a addini a qur'ani ba haka ya nuna to ya ya nuna qur'ani abin da ya nuna mana shine shi mutunan ne zai sanya hmm. shi mutum ne shi wanda zai tafi din ya ce wanda zai zama eh, sai ce shi sai nuna zai zai mi zai zama halifan zai zama halifan shi hmm. to yanzu yusha bin nun <laughs> ba shi ya zama khalifa bayan annabi Musa ba annabi Musa ne ya sa shi to kawo ayan ah, ah. to ayan a ah, sakan min lasifika in magana ka bani lasifika da haka ji da haka ji da haka ji hmm. da haka ji da haka ji الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إيه؟ إن الباطل كان زهوقا الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون saboda haka gaskiya bari ku ji ya ka ji ya ka ji ya ka ji malam me sunanka ni sunana kabiru sunanka kabiru usman ko eh. to gaskiya ɗayan biyu ne yanzu hmm. wannan abun idan muka ce ga mu ci gaba da shi kaga daga Kaduna na taso na zo nan da ya ka ji da ya ka ji to bari ka ji ba nan garin ba ko daga lahira ka zo yawa to ai yanzu baka san wani abu ba haushi ya ce idan ga fili bai kamata a ce ana gaddaman wakokuwa ba tsaya ka ji ka san akwai sabani tsakanin mu da ku akan bayan annabi waye kamata ya zama shugaba haka ne da ka ji ka san da ka ji da ka da mana ka da mana da ka ji da ka ji ka san akwai sabani tsakanin mu da ku akan waye shugaba bayan annabi ko to yanzu ka sa rana ka zo mu kare abubakar shugaba ne bayan annabi ko ba shugaba bane shikenan kawai saboda haka banda lokacinka ka gane eh sai ka sa rana akan wannan sai ka sa rana akan wannan eh? rana za sa da Allah da magana ba ma san a ana nan da shi da shi da ka mara da نرجوك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر الكفر والكافرين والمنافقين اللهم تولنا في الأمور كله ولا نستطيع ففاق a zauna ba fata shi za a yi ba ba yanzu ma kala yanzu ma aka fara don Allah ku rage ya kamata a bayani ah, Allah jama'a a ya kuri zauna da Allah Allah ya a zauna Allah ya Allah mu zauna ya zauna Allah zauna da Allah shi dan zaunawa da dan Allah gaskiya bila inda muna ganin kusan za mu cewa za mu karkare ah, kusan taron da zama da shi jawabin da yansu zai wannan malamin yana tambaya sai shi ma tambayar shi da kusan cikin wancan abubuwa gaskiya muna ganin sai dai mu tanaje ta kawai shi an koyi abin nan da Allah ya zuwa wani lokaci abin da muke faɗa ba wai ma wai wani karamin kwaro wanda yake maraban jos duk wanda ya kwana a garin kaduna ya tashi inda ne wannan akida ne ba wanda bai sama ba da mun ana magana wai a cewa ne ya kauna suna ni na fi suna babbakakken suna ma da yanzu haka ne abin da ake cewa a wannan lokaci ba zai ba mu yi tahadidin matsalolin nan domin muna da aƙidu rubutu na aƙidun waɗannan mutanen sama da ɗari da ƴan kai kowace mu yi kawo ƙwar'ani da hadisi mu tabbatar cewa wannan ba musulunci ba ce ta saba musulunci saboda haka da abun haka ne bai qala bayna maw'idukum yawm zina wa an yusharu an-nasu ka asa lokacin ga dama ga kyamara da laftan da kuma muna da kuma in ana gudun rigima mu samu na tsantsan waje ku zo da adadin mutane kada ya wuce mutum goma daga bangaren musulman amurka a wuce mutum goma mun yadda in aka gama tattauna duk abin da muka tattauna a fito a yada mutanen gari kuma ya kalla wannan shine ka'idan mu kuma don haka in wannan kan wannan ka'idan ne duk wanda za ku iya turo a garin ko a wajen kaduna ko a wajen najeriya na koyi to muna nan muna muna saboda haka a nasu jama'a saboda haka an goje biyanin godiya a ganin an gode ka san allah ya rufa min asiri MC, na da cewa da السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أو يا الله سبحانه وتعالى wanda baki da suke da mai kautawa ba sai ne mai nasu wani wata ana ya sami wani da ya sami nasa da wani gare shi game da wannan kwallon da an da ji a wurin yan uwana musulmi su kiya ni godiya ga ubangiji Allah subhanahu wataala akan al-asbab da Allah subhanahu wataala ya fito da su wurin ganin cewa waɗannan abuwa sun tabbata wanda yasa na ce a tiya da godiya kamar yadda idan wani ya kuɗa wa Allah subhanahu wataala godiya Allah shi kaɗai ya san falalan da ya ma kowanne daga cikin halittunsa saboda kuma bayan haka wannan kokarin da yake da koyi a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a lokacin da aka samu fara kokari a kira masu kiɗa da masu wuri da masu bige-bige su yi to sai mai kokarin gayyato malami domin ya zo sanar da mu alƙur'ani mai girma da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu muna Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da aka ambata da dai alƙawari Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan sa kuma ya mana muwaffaqa ga aiki da shi wanda aka kudi da kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin shi al-ghafur rahim ya Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana sannan abu na karshe da nake so in jawo hankalin yan uwana a kai shine gaskiya muna da wata cuta guda daya wannan cutar har yanzu mun kasa gane cewa menene zai zama ya magani a zuwa ga yanzu malami yi bayani akan maudu'i wanda kowa ya san cewa wannan maudu'in an yi shi ne zance ne na ilimi kamar yadda wani malamin yake cewa duk lokacin da ka zo malami na muhabara ko yana maudu'i akan wani abu ba ya zo ya zo na bane yana yi kana sauraron shi to lokacin da yake yi kana sauraron sa kai kuma a lokacin zuciyarka ta fara bujiro ma da hanyoyin da zaka ka bi yadda yake ba da gudunmawa yana ba da abin da addini ya da shi kuma kana amfana to kai ma ka ringa ji a cikin zuciyarka a lokacin kafin ya bar kai kuma waɗansu irin sababi za ka rike domin kai ma ka zo kai wannan ilimin sannan kai ma ka bada gudunmawa kamar da shi ma zai ba da za ka an zo an koyi kowa zai ji daɗi za a haskaka mai abin da yake duhu za a bayyana mai abin da yake a dungule amma daga nan za ka kawai in ya ji shauƙin abu shauƙi ne na ɗaya kwana ɗaya biyu amma a kwana uku za ka kawai gaba ɗaya zuciya ta riga ta koma ina wannan musiba ce wacce ta riga ta yi ta shafi zuciyar za a zo ana yi wannan amma daga baya abun zai wuce to dan Allah ina jawo hankalin mu dan Allah daga yanzu daga yanzu din nan yanda ma na yanzu yayi bayani zance na ilimi zance na madogara alkur'ani mai girma ko hadisin annabi muhammad sun ingantattu dan allah mu dau azuma a samu kuma sidikul azima a cikin azuman mu na cewa lallai mu ma za mu dauki zance na ilimi duk kokarin da za a yi kuma shi ne idan ka zo ba abin da za ka bada sama da alkur'ani mai girma idan ka zo ka kawo alkur'ani mai girma kuma za ka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kauliyar a shi ne mai fasara alkur'ani mai girma to ga ku idan babu wannan ilimin kaga hakan ba zai yiwu ba saboda dole ne mu dage gaskiya domin kalubalen kamar da mana amin da wani yake cewa ka'idar takobin dan ahli sunna ne ilimi to da ga mutum ya samu ilimi ingantacce shikenan to da ka muna roƙon Allah subhanahu wataala inda malam suka zo lafiya Allah ya ba su muwafaqa